a house TV ta kuma faɓanɓarowa ta kuma shigowa ta kuma daɗa buɗe hazaƙarta domin yanzu ko ina kuma shiga take gari gari wasanni na gargajiya da kuma wasanni na ban nishaɗi da ban dariya da kuma ɗan taƙaitaccen abubuwa masu ban dariya da sa nishaɗi a dizar hausa tv ku kasance a koyaushe da dizar hausa tv domin ganin abubuwan ban dariya da ban tausayi da sa nishaɗi dizar hausa tv manta dai ni ne mun tariya'u ciranci wato bandaru ni ma a koyaushe diza hausa tv ita ce tawa don haka kuma ina bukatar ta zama ita ce taku ni da ku duka mun zama ɗaya Dizer hausa tv taku tamu tawa ta kowa da kowa Dizar Hausa TV farin cikin al'umma farin cikin yaro da babba da kowa da kowa. san wannan Ki sanadiyar ba ta yi musu magana domin haɗa hanya da ke nan masifa ne don babu wani abu mai daraja a tare da Tambayi ki ba ni san ne. Na ta kowa kan da Kin abin da yake so ya mai da Pick up. wallahi duk inda farashin ciniki ɗaya Allah bai tsakanin ku ne ni ma na sallama zan iya biya duk inda za ta iya biya ku ba inda kuɗi ne yake aiki sai ki gaba ki wuce ai faɗin wata magana kika ƙara yi itimis kuɗi ta basu important ne wannan ƙarshen wallahi yalla bai duk farashin inda ciniki ya tsaya tsakanin ku ne kai da ita yake aiki duk abin da ta baku ni ma zan iya baku sai ki fita sai ka kalle shi yawwa it's okay kina gaya miki da ki rike yalla bai wallahi inda farashin ciniki ya tsaya tsakanin ku ne da saboda haka ni ma na ni ma na sallama ni ma zan iya biya kuɗin da kuɗi ne yake ni ma zan iya ina lissafin na farko da ya ki gashi nan dai muna tafiya ne muna cikin tafiyar mu sai Allah ya sa na zo gida na zo gidan nan sai na tarar gaba ɗaya gida a kulle an kulle ba kowa kawai sai Allah ya sa na tambayi mai gadi kai mai gadi wahi aka yi a kulle gidan nan an kawo ba wani abu ne ya sa aka kulle wannan gidan ba domin din ita ainihin mai gidan ta tafi kai yara makaranta domin an ce an riga da an koma makaranta kuma jarabawa za a yi ya za a ce min wai ana jaraba kuma ai ba shi mun ta sun gaya min ba kuma malaman nan in za a koma makaranta suna sanar da iyayen yara a rediyo amma wai shi wancan mai ba da mai ba fulawa can ruwa gashi nan bai sa bai zo ya ba da fulawa nan ruwa ba to ai kawo shi kenan dai in bari da in je in tambaye shi in ji me yasa bai ba da fulawa ruwa ba in kai mai ba da fulawa zo mana me yasa baka ba wannan fulawar ruwa ba yalla bai wato abin da yasa ban ba wannan fulawar ruwa ba na ga fulawa kamar ta sha ta ƙoshi ka ji fa banza hamago ta ya fulawa kuma za ta ƙoshi da ruwa bayan da shine take rayuwa wallahi yalla bai amma in Allah yadda zan kiyaye bari ma ka gani a so biya watan naira goma in <laughs> domin da shine ka ji fa wai hauka za ya fiya watan naira goma <laughs> wai ya ishi wai fulawa ruwa gaskiya ni ban yarda da wannan abu ba to dai amma mu dai je a hakan mu gani ko ba yawwa gama Allah ya kamu muna kammala shahararren fim mai suna matafiya game yanzu haka muna kan aikin matafiya a tashar matafiya hausa tv yawwa ga jarumanmu A Aliya a cikin kika fito a wannan aikin ya sunan ki ne? na Aliya. <laughs> Ki fito a Aliya na Aliya. Eh.

na gode Allahi wa barakatu masoya na masoyan mu baki daya sunana Ismail Garba ATO wanda muka fi sani da Bashir dan bujilin na shirin daɗin kowa arewa 24 ku kasance da tashar DZ Hausa TV akan YouTube a yau domin kallon hirar da suka yi da DZ Hausa TV ta guji kallon mu maza da mata sunana Muhammadu murtala wanda aka sani da ɗantani mai shayi na ciki shirin daɗin kuwa mai gidan sallau da ɗan bayaru, masoya ku ci gaba da kallon wannan tasha mai albarka mai kawo mana daɗaɗen hira da manyan jarumai wato dz hausa tv kada ku sake a baku labarin irin nishaɗantarwar da suke da wa'azantarwa wannan tasha ta kuje ta mace da baki na gode ba'a ku ci gaba da kallon dz hausa tv a daidai wannan lokaci kamar yadda nima nake kallanta ina kira ga masoyana da suke faɗin duniya a ci gaba da kallon wannan tv domin nishaɗantuwa da abin da wannan tv zai kamu a har kullum ni ne naku muhammadu awalu da aka fi sani da allah buba mai kuɗin daɗin kowa na gode siya ake da kuɗi na ce in ya ƙare ma zan siyo wani Allah na tuba yanzu yadda kame yin suna ko gashin kaina ne ya rinka zama dala dala har ba zan iya siya ba wallahi haka ne baba lokaci da Allah ce na yadda da sunan kamaya akan dan azumi ba gaskiya ne kuma kamaya nan ta mamaye gaskiya ne wanda abin da zan wa Allah sai godiya sannan kuma zan gode wa marubutan daɗin kowa mm. da ragowa ma'aikatansu da shi da ita kanta gidan talabijin din ta arewa 24 mm. domin wasu nan da ne mutum kuma na ji daɗi gaskiya ne ba ba masu addu'a Allah ya dago ci gaba su ma Allah sa su gama lafiya amin amin da duk suka yi mana mm. ubangiji su ma ya musu amin amin eh. su ma da kuka Allah ya ba su eh. to mun gode baba sosai yanzu masu kallon ka za su suka ƙara gaya masa sunan naka sunan da shi ne dan arziki baba ce ya yan wurasa wanda abu sani da <laughs> awan igiya kenan ah, haƙƙin mallaka ne na arewa zan ce ba gaskiya ne tunda ba sunan ka ga sunan ka dai kai fa ka faɗa amma dai an ga fuskar an san waye ma gaskiya dai ba sai ka ce ma wane ba ne an sani ana gani za a ce la wane ne ma a shi to mun gode sosai baba Allah ƙara girma tare da ɗaukaka da basira mun gode sosai